dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Al'ummar musulmi a faɗin duniya suna gudanar da bukukuwan Maulud, wato tuna ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Malam Shehu Rimaye Kwantagora ya yi mana bayanin muhimmancin Maulud. Muhimmancin Mauludi ga musulunci da kuma jama'an musulmi da rayuwa ma gaba ɗayarta shine wato tunatar da yan uwa a rayuwar mazu Allah sallallahu alaihi sallam da kuma nuna masu muhimmancin aikace aikacen mazu Allah sallallahu alaihi sallam da kuma nuna masu haɗin kai da manzon Allah ya tabbatar tsakanin musulmi da musulmi bayan wannan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka a rayuwar da yi ya kare ta ne a cikin tafiya zuwa ga Allah tabaraka ta'ala a cikin Allah da nuna mutane Allah kuma nuna mutane makoma zuwa ga Allah. Na biyu ya nuna wa mutane zaman lafiya tsakanin su da kuma haɗin kansu da kasancewar wato su zama abu ɗaya duk da saɓanin ra'ayinsu da ya san zai zo a cikin al'ummarsa. Malam Shehu Rimaye Kwantagora kenan. A can jihar Taraba wasu da suke ikirarin cewar su 'ya'yan jam'iyyar APC ne sun ce ba su yarda da 'yan takararsu ba. Kana magana da Alhaji Sani Tullu. Ai wato ba kawo APC ba ta kawo ɗan takarar da zai jibarin Taraba ba. APC ba ta jibarin 'yan takarar zai kawo Taraba ba. Muna kalubalantar ta kuma mu muna gaya ma National Headquarter namu idan ba su canja mana ita ba to ba za mu yi ta ba a zaben gwamna ba za mu zaɓe ta ba. Shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraba Alhaji Hassan Jikardo ya ma fatali ne da wannan zargin da ake yi. 'Yar takarar mu sanata aisha jummai alhassan in allah ya yarda za ta kafa gwamnati korafe korafin da ake yi din nan baya kan gado saboda haka muna kiran ga waɗannan mutane suke korafe ƙorafe din nan ba su da hujja idan kuma suna da hujja kwarara su kawo ibrahim abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoto labaran kenan A lamba ta hudu daga cikin abubuwa guda goma da editocin gold.com suka bayyana a zaman waɗanda suka fi girgiza duniyar ƙwallon kafa shekarar 2014 abun fallasan nan da ta shafi sayan ɗan wasa Neymar da ƙungiyar FC Barcelona ta yi. Wani abun fallasa daga ƙarshe ta kai ga murabus ɗin shugaban ƙungiyar ta FC Barcelona Sandro rosel wanda da farko ya ce sun sayi Neymar akan kuɗi Euro miliyan 57 ne, har ma yana shagube ma abokiyar adawar su Real Madrid a kan cewar ta sayi ɗan wasa Gareth Bale kan kuɗi fiye da Euro miliyan 90. To amma daga baya sai bincike ya nuna cewa ashe dai fc barcelona ta sai nemar ne akan kuɗi fiye da euro miliyan 95 kuma sai aka gano cewa ashe ma fiye da rabin wannan kuɗin an biya shi ne ga mahaifin shi nemar wanda shi ma sunansa nemar amma babba wanda shi ne manajan ɗan nasa tunda aka fara ƙwallon ƙafa a duniya babu wani manajan ɗan wasa da ya taɓa samun kuɗin kamisho irin wannan a duk duniya wato kashi saba'in cikin ɗari na kuɗin da aka biya ɗan wasa. Muna tafa da matsayin gantsar cizon da Luis Suarez ya yi ma ɗan wasan Italiya da kuma dukar kawo kwanaci bakwai da ɗaya da Jamus Tema Brazil duk a lokacin gasar cin kofin duniya. watanmu na masu ƙananan sana'o'i a yau dandalin voa ya samu zantawa da wata mace 'yar fansho wacce take sana'ar sayar da turaren wuta jik da dai sauransu ga yadda hiranmu ta kasance da ita rabu siri na kan yi turaren wuta kampala liquid vim na yi da nake saving on my own ni yar fansho ce ina amfani da gt bank guarantee trust bank to a wurin nake amma tun da nake eh, nake wurin ban taba attempting karbi any ko loan a wajen su ba eh ina da ra'ayi saboda mu da muke da small scale industry an fito da mu akwai wasu abubuwa da muke cikin duhu yanzu an wide an bude mana sirrin abun mun sani za ki ga mu mostly mata muna da sana'a amma no capital amma tun aka ce an bude reshin bankuna guda ashirin din nan na fi kowa jin daɗi ni ma zan je in buɗe account a wurin an karɓi rance. wannan yar fasho dai ta ce fatan ta ta nemi rance daga banki domin ta bunƙasa sana'arta baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya. wani kamfani mai zaman kansa a ƙasar rasha ya bayyana cewa zai gina sansani a duniyar wata wanda zai ɗauki manan dala biliyan tara da dubu ɗari uku. Kamfanin mai suna Link Industrial shi ne ya tsara zanen sansanin wanda za a iya gina shi daura da dutsen malapat wanda ke kudu da ƙarshen duniyar wata. Saboda haka ana iya gina shi a matakai biyu. Matakin farko ɗakin ƙasa zai kunshi ma'aikata biyu, to amma daga bisani kuma za a iya ƙara masa girman da zai ɗauki har hudu. tsarin yanzu ya nuna cewa ana buƙatar harba dokoki guda talatin da bakwai. ɗauke da kayan aikin ginin ana buƙatar gina gurin da za a fara harba rokokin a takaice dai kayan aikin da za a kai na iya ɗaukar shekaru biyar kuma za a iya kammala aikin gina sansanin cikin shekaru goma masu zuwa har yanzu dai babu wani tabbacin cewa kamfanin ya ware kuɗaɗen da zai yi amfani da su wajen wannan aiki da kuma lokacin da za a fara ainihin wannan aiki dandalin voa kuna tare da dandalin VOA. Dandalin VOA daga muryar Amurka. Ana tare ne da dandalin VOA. global village and the market forces. है दीवाना बहके जा महके जा खुशी के नशे में ऐसे ही मजे में आहा तू तो है दीवाना बहके जा महके जा खुशी के नशे में ऐसे ही जाने dandalin VOA ɗauke da labarai da shirye-shirye a kan kiwon lahiya da dabarun zamantakewar iyali da wasanni a wayar ku ta salula. जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली ये बताना एक पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल्ली ये बताना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल मिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हसाना है खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है साना है मेरे दिल kuna tare da dandalin VOA. Labarai da siyasa da zaman aure da kwallon kafa da ma sauransu duk akan wayoyinka na salula. gumsum gums हमसे थोड़ी ना तू शर्मा कहते हमसे जरा हमसे गोरी ना